بسم الله الرحمن الرحيم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذب الذين من قبلهم نا غبانو ودنگا واتو كايران ورقو سو ما سن قريت رسلهم من دنسو fi itiyani azabi da zuwa da azaba sun ka ba wata azaba duk ƙarya ce manzanni kai wata wa mala azabu sai ko azaba ta zo masu karyatawa. min haisu la yashuruna ta huskar da ba sani ba ai min jihatin la yaqdiru bi balihim ta da bai zo ga tunanin su ba sai Allah ya kawo musu azaba inda basu su zato azaba ta biyo musu na ya Allah ka kare mu ba za ka wa mallawa da khizya sai Allah ya ɗanɗana musu walakanci abdullu ne da ƙasƙanci wato hawa ne da walakanci minar masjid wasu an ka shaye su suka koma birai warkacin wasu an ka kashe su wa gairihi da wani wannan na azaba ya filayatin duniya cikin rayuwar duniya wa za a wala ce akhirati akbar kuma wallahi azabar ranar lahira ta dar girma lauka ne na iya alamu inda masu kareta sun sani wato da a ce makareta sun sani to babu shakka da abin nan da ba su yi abin da suka aikata ba saboda shi Allah yana da hankuri amma kuma abin na wato in ya tashi azaba kuma tausayi ne na hukunta shi azaba yadda ya kamata saboda haka da a ce laukanu ya alamuna azaba ha inda sun san wannan azaba da makar da buda ba su karyata manzanni ba saboda haka in dai manzanni na sun ka ba da labari duk abin da sun kunka ji ya faɗi gaskiya sun faɗi gaskiya ne ko ya auku yanzu ko nan gaba babu shakka dai sai ya auku to ya Allah ka tausaya mana Allah kai mana karshe mai kyau wala kaddarabna ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون آه، ولقد على اللي حقيقة من سنيا مثالي دبن دبن للناس كمتاني أي جعلنا للناس من سنيا ومتاني في هذا القرآن تكون القرآن من سنيا ومتاني من كل مثل هو مثالي من سنيا ومتاني لعلهم يتذكرون بهم متاني سوى domin muddin mutane sun kawo azantu suka dawo suna tunawa da Allah Ubangijinsu to abubuwa za su yi sauki ƙura'anin arabiyan wato shi al-ƙura'ani littafi ne da ake karantawa da larabci gaira da wajen baya da karkata kowace iri wato baya da karkata ayin lafsin baya da wani rikici wakti labin bai da saɓani abinda ya sa muka saukar da shi ga mutane da Allah ya taƙona kubura don su kare kansu daga kafirci wa min dalika daga cikin wa'annan wato wa min tilkal amsal daga cikin wa'annan misalai Allah ya ce da raballahu matsala ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce abin nan da raba Allah ya sanya abin nan lil mushriki wal muwahhidi Allah ya sanya misali game da wanda yake mushriki da wanda yake mai tauhidi mutane guda biyu ne wannan mashiriki na ya bauta Allah kuma ya bauta ma wani da yake da'awar mai albarka wannan kuma muwahidi na Allah kadai yaka bauta bai bauta kowa to Allah ya sanya misali ga waɗannan mutane guda biyu rajulan wato abin nan badalon min matsala rajulan wani mutum fiye shuraka wanda ciki ne akwai abokan tarayya ai mamlukun wato bawa ne ka raka fiye shuraka mutane da yawa suka yi tarayya da shi shi bawa ne amma na mutane da yawa ne mutashaki suna kuma masu rowa ga haƙoƙinsu wato kowannensu ya tanaza na fiye suna jayayya game da shi wato suna rowa da haƙoƙinsu kowa kun san bawa idan mutum biyu na da shi yau sai ya ta shi aiki gobe shi wa wancan haka yake baya da 'yancin kai don radda an kawaye gari da sahi mutum guda zaiwa wansa hake shewa wani in jibi ya koma dawowa ga wanka to mutane biyu na addabawa guda suna jayayya ga al'amari ne wato sayi aton akhalaqon don halayensu ba su da kyau ba mutanen kirki ba ne masu shi wa kullu wahidin minhum yadda'i kowane guda cikinsu cewa ya kai bawa nena bai cewa mu biyu adda kowa sai ya ce ni ɗaya adda wahum su kuma ya da bunahu suna ta jambawa bi muhimmatihim ga ayyukan su muhimmai al-muqtalifa wadda ta sassafa wanga ya jawo shi ci ka te kai mai aiki kaza yana ciki wanga ya jawo shi ci ka zo kai mai aiki kaza fa idza arada lahu huwa hajatu to shi idan tashi bukata ta gitta mai to ya zai la nuna nahu alaiha ba su taimaka mai akanta wa huwa mutakayyirun fi amri kun ya zama cikin ɗemuwa ga al'amari ne ya zama cikin ɗemuwa kowa kai ne ɗaya sani shi in tashi lalura ta samai kowa ba ruwa ne da wani. la ya dari ala ayyihim ya ataminu bai san ko gawa zai dogara ba cikin mutanen ga biyu da addashi bai san ko gawa zai jingina fi hajjati ga bukata ce ba sannan wa ayyuhum yarda bi yarda khidmatu abina khidmatu wa wane ne zai yarda da hidima ta ya ce na yahe maka tsaya kai taka yau wane na ka ce yana ba haƙƙi na duk ɗabi'unsu baya da kyawu wannan misalin abin nan ke da. wa rajula akhar wato misalin mutum guda da ke tare da abubuwan bauta waɗanda yake bauta ba mutum guda ba to wa rajula akhar wani mutum shiko na daban salaman da rajula shiko salami na ga mutum guda shi kadai bi fata hissini wallahi kuma alkasari wato salama wa bi qira'atin bi madda abin alifi wato baina sini salaman wallahi wato salaman ai saliman wato yana lahiya lau ga mutum guda wa bi kasar sini wa sukunin lami siliman wato ai khalisan tatacce na ga mutum guda kadi eh, salimar maliku hakika abin kadi sulima hakika an mika shi malikin wahidin ga mai mulki guda ya hadumu yana mai hidima ala da ikhlas ga hanyar ikhlasi kamar bawa kenan wanda ya ta Allah ga Allah kadai yake shi bawan Allah guda ne wa zalika sayyidu awunu shi ko wannan shugaban da ya kadai bawan ya ta shi shi ko yana taimakawa bawan fi hajjati ga bukata ta wato misalin bayi na guda biyu dukansu bayan Allah wanga Allah ɗai yaka bautawa wanga ku ya bautawa Allah ya bautawa masu albarka hali ya sauya ne matsalan ga misali suna zama daidai matsalan tamhizun ai la ya sauya ne ba su zama daidai al'abdu jama'a ce. bawa guda na jama'a da yawa wal abdul wahidin bawa guda na mutum guda shi kadai fa awwala shi wancan da na mutane da yawa shi ya bauta wa Allah ya bauta wa wani idza talaba minhu kullun min malikihi abina min malikaihi idan mutanen gabi kowannen su ya nemi wata hidima ya nemi hidimata ta ya mai hidima fi wakatin wahidin cikin lokaci guda wanga ya ce ɗauko kwasa ka sare mai itacen ga ya ɗauko kwasa sai wanga ya ce ɗauki gatari ka sare mai itacen can fi wakatin wahidin wa man ya khaduma minhum cikin su wazai wahidima babu wanda zai wa don mushrikina Allah ne ba gudana fa hada masalul lil mushriki wannan misalin mushriki kenan wa thani masalul lil muwahhidil mu'min wannan ko misali na biyu na wannan bawa da yake ga mutum guda shi kadai to misali ne bawa mai tauhidi al-mu'min kenan alhamdulillah Allah ya ce to idan kun gano wannan misali dukansu bayan Allah ne dukansu bayan Allah ne kuma wannan ya bauta ma mutane da yawa wannan ya bauta wa Allah guda idan kun gane ba daidai suke ba to alhamdulillah wahdahu godiya ta tabbata gare shi ga Allah shi kadai bal akasarwa sai dai mai yawan kahirai la ya'lamuna ma yasiruna ilai ba su san abin da za su kasancewa gare ba mina azabi na azaba don haka bai shirku ne suke yin shirka inda a ce sun san azabar da Allah zai musu ai ba za su yi shirka ba kowa da ya tsaya ga Allah guda bai yi alloli daban-daban ba ya ce Allah ne abin bauta ce ya yi tuntufi ya ce dan hodiyo dan hodiyo Allah kuma Allah Allah ga inda ya sa azabar da zai kasancewa gare shi gare ta in ya mutu da ya kadaita Allah shi kadai da ibada ya Allah ka gabarta mana kuma Allah ka kare muka kiyaye mu إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تخ يختصمون ثم توجه تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم da magana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala yace mai innaka ya Muhammadu mayyitun ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lalle kai zaka mutu wa innahum mayyituna suma masu jayiya da kai za su mutu sata mutu waya mutu zaka mutu kuma za su mutu fama wala shamata ta bilmoti don haka babu shamata da mutuwa ba ka dawowa yi ta manna kana ta manganu to ai ya mutu ai ya mutu to kai ma ai za ka mutu saboda ka ba a shamata da mutuwa abinda zai aka shamata da shi yadda mutunan ya mutu wani irin ƙarshe ya yi shi aka shamata amma ba a shamata da mutuwa don kowa sai ya mutu saboda aka yi ce lallai kai za ka mutu su ma za su mutu wa kanu istabtahu mautahu sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun ga dadewa mutuwa annabi sun matsu bai mutu ba Allah ya ce su bagaggawa za ka mutu su ma za su mutu ai idan ka mutu ai ba zannawa za su yi ba afa in mitta humul khalidun idan ka mutu su za su dawoma duniya ne ba za su dawoma ba kowa mutuwa zai don haka ba a dariya ba a shan mata da mutuwa summa innakum ayyuhan nas sannan ya ku mutane lalle ya ku mutane fi ma bainakum ga abin da tsakanin ku mina mazalimi na zalunta juna yawmal qiyamati ranar kiyama inda rabbikum tahtasimuna kuna yin husuma wajen Allah ubangijinku duk wanda ya mutu ya mutu ba mai mutuwa ya tashi sai yawmal qiyamati ya khatasimuna sai ranar kiyama za a ta da su su dora husuma da juna saboda kakkon mutu ya mutu Kwan ba zai tashi ba sai ranar kiyama a da in an mutu ana tashi amma tun ranar da aka aiko mai gidanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam Kwan mutu ya mutu sai lahira aka tashe shi allah ka yi mana karshe mai kyau allah ka ba mu cikawa da imani Kwa mana azalam فمن أظلم ممن كذب الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم باب وان دي ذالن چيچكين قسام من كذب على الله بسك وان دي كريا جنجنا وعلا بنسبة الشريك يجنجنا أبوكين تاريا كالله Walwale da ko ya jingina ɗa ilaihi ta'ala zuwa ga Allah shi kadai babu azalimi a duniya kama wanda ya ce akwai wani abin bauta wanda ba Allah ko kuma wanda ya ce Allah na da ɗa babu azalimi kamar waɗanga mutane wanda ya ce Allah yana da ɗa ko kuma Allah yana da abokin tarayya sannan wa kazzaba bisidiki kuma ya karyata da gaskiya shi azzalimin bil qur'ani ya karyata al qur'ani idja'ahu sadda qur'ani ya zo mai alaisa bi jahannama matsawa, cikin jahannama ashe babu mazauna ai ma'awan babu makoma lil na ga kahirai bala akwai ta kun ga wannan ya nuna duk wanda ka yin ƙarya ya jingina ma Allah to kahiri na akwai wani abu da mutane ka yi sai mutum shi abu na eh, abin nan na rashin gaskiya ya aka ce don mai kai ce Allah ya shaida ya sani ban sani ba kuma ya sani sai shi wa Allah ƙarya ce wai Allah ya shaida ya sani wai bai sani ba kuma shi Allah ya shaida kuma Allah ya sani ya san ka sani sai ka yi mai ƙarya to kafirci na yi haka duk wanda ya san abin da ya yi ba daidai na ba kai ya ce Allah ya san abin da ya daidai na kai ya ce haka yi ma Allah ƙarya ne kuma yi ma Allah ƙarya kafirci ne wallazi ja'a bisidiki wallazi ja'a بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء wallazi ja'a bis-sidqi wannan da yazo da gaskiya ai ja'a bil qur'ani yazo da al-qur'ani shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bi da wannan da ya gaskata al-qur'ani wato wanda ya imani da shi amana bihi ya imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al-qur'ani wa amila ma bi kuma ya aiki da abin da ke cikin qur'ani wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi wa man tabi'ahu da wanda suka bi shi min amali ma bil qur'ani wanda suka bi annabi da yin aiki da abin da a cikin qur'ani to su aka bi wa sadaka bi wanda suka gaskata da alqur'ani ulaika hum muttaquna wadanga su ne masu tsoron Allah almudiuna allah masu yin da'a ga Allah la'a abin nan al wahid abin bauta guda Allah ya sa mu cikin su to su wa'annan da da wanda ya zo da gaskiya da wa'anda suka gaskata gaskiya lawan ma sha'una inda rabbin suna da duk abin da suke so wajen Allah ubangijinsu dalika jaza'ul musulina wannan shine sakamakon masu kyautatawa fi anfusihim ga kawunan su bi abin da na bi imanin wato da abin nan da imanin su waɗanga sakamakon su wato duk abin da suke so ranar lahira Allah ne ba su ya Allah ij'alna minhum ya dal jalal wal ikram amin ka ci gaba ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا دعا الله يكركر يمون أبن سكأيكتا ويجزيهم كما الله يساكا مسد أجرهم سكمكنسوا bi ahsanil ladhi kanu ya'maluna da aiki mai kyawu wanda sun kasance suna aikatawa kila an ce aswa'u da ya ambata wato li yukaffira Allahu anhu aswa'a to aswa'u da ahsan da abinda na ajrahum ya ce yace wa'anga kalmomi bi ma'ana as-sayyi'u wal hasan wato da aka ni zai karkare musu aikin su mara kyau ba ana ni aswa'u ɗaya zai karkare ba wanda ya kowane girma ba ana nuhi a hasanin ɗaya zai ba su ba har da zai ba su ba sai a hasanin ɗaya zai ba su ba kai layu hama domin gudun kada a fahimci an na huta layu ka tura anu a bahu, sai ya aji fakat kada a fahimci cewa kamar allah yana goge ayyuka mara kyau waɗanda kyawun ya yi muni ɗai wa ya ji kuma yana saka masu ala abdullah hasanati fakat ga aikinsu wanda ya fi wani kyau kawai to ba haka na aka nuni ba aiki mai kyau yake saka musu da shi karami da babba mummuna aiki yake gogewa karami da babba qultu na cewa laysa amurka zalika ba haka na aka ni mummuna ɗaya yaka gogewa mai tsananin kyau ɗaya yaka rubutawa ba haka na ake ni ba wa biya bi aswa wa hasan a tabdil wato da yace aswa da yace a hasan wato alababi yana nan wato kenan ba ahasanu ah, yake sakawa ba ba hasanu yake sakawa ba da ahasanu yake sakawa ba abin nan sayi'a ɗaya yaka gogewa ba asawa'u ma yana gogewa ba lai sayi'a wanda ya goge maka asawa'u to kaga zai goge maka zai goge ma sayi'a wanda duk ya rubuta ma hasan kaga zai rubuta ma hasan da haka yace qultu nishi wa laysa al-amru kadhalik wa biyu a aswa wa hasan ala saboda haka fa idza kana Lawu yana na akan babi ne a hasanu dine da aswa idan Allah ya kasance tabaraka wa ta'ala kaffara lahum aswa a amalihim idan har sun yi ma Allah aiki shirka wanda ya dar kowane girma a wurin Allah ga laifi kuma Allah ya yi hankuri ya goge shi to ba gairu biyo. to kenan wato a sai a ta biyo fitta kafiri ɗan an goge babban da balle ƙarfi min ba bi aula wa amma ya abil hasanati falahu a abin man ja bil hasanati falahu khairun minha wa man ja بالسيئة فلا يجزى subhanahu ta'ala da'iman sakamako a wurin Allah in dai aikin kwarai na mutum yi. to bisa ga ka'idar Qur'ani da ta ce man ja'a bi hasanatin wanda ya zo da aiki guda mai kyau falahu khairun minha za a bashi wanda ya darata wal wahidu bi asharati amsalha wato aiki guda na lada idan mutum yi za a bashi akalla alal akalli akan mai karanci za a bashi bai ashirci amsala linkin ta sau goma amma wanda ya zo bi sai ya ati fala juza illa mislaha wanda ya zo da aiki mara kyau ba a saka mai sai da misalinta amma saboda falala Allah duk wanda ya zo da aiki guda mai kyawu to za a bashi akalla lada goma wani lokaci ana bashi lada har da bakwai wani lokaci ma idan Allah ya so sai ya ci zai bashi ladar da ba wanda ya san ta in ba Allah ba kamar azumi kun ga kamar azumi misali Kunga ladar da ake ba mutu Allah da ya sanya wata idan ka ce subhanallahi ba ga azumi ba lada goma aka baka amma idan ka ce subhanallahi ga azumi ba wanda ya san yawan ka in ba Allah ta yi goma ta yi ɗari bakwai ta yi dubu ba wanda ya san yawan ta in ba Allah ga azumi kenan yanzu ga idan ka ce subhanallahi ladar da za a baka ba wanda ya san yawan ta sai Allah to kun ga ga aikin kwarai da'iman abinda duka ya Allah ƙara ma ya kai to Allah saboda girman ka Allah kai muna muwafaka ga yin abinda kaka so kana yarda da shi don alherin da a cikin azumin ga Allah ka azinta mu shiya sharori ko Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya alaysa Allah bikafin abda alaysa Allah bikafin abda ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد واتو سنة باع النبي صوروتي وكجس وراها أبنى هنقوم أكنغنام كجس وراها أبوه وانقدمكي بوتاها إنه سنكي وشي سنة على Allah ya ce alaisallahu bi kafin abda ashe Allah bai ishi bawa ne ba an sa ita ce Allah ya ishi bawa annabi sallallahu alaihi wasallam bal bala wato Allah ya ishi bawa wa yukhawwafunaka suna baka tsoro al-khidabu lahu sallallahu alaihi wasallam suna magana da annabi suna baka tsoro bil ladina min dunihi game da wanda ba Allah ba suna cewa wai ka ji tsoron addawaghi dagotocinsu alma'abuda wanda ake bautawa wai annabi ya ji tsoronta an takatu da ta kashe shi au ta kabila ko ta haukata shi Allah ya ce suna tsoratar da kai da wani wanda ba Allah ba alaisallahu bi kafin abda ashe Allah bai ishi bawa ne ba Allah ya ishi bawa ne kuma duk lokacin da ka mai da al'amari ga Allah ka jingina al'amarinka ga Allah wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه duk wanda ya dogara ga Allah Allah kadai ya ishe shi saboda haka suna tsoratar da kai wai ka ji tsoron wani wanda ba Allah ba tsoron wani wanda ba Allah ba ba yayi saboda haka da suka matsa da tsoratar da annabi da irin wannan sai Allah ya ce wa in tawallau wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله وإن تولوا إذا سنقوا لك غريكا حسبي الله الله يا إشيني حسبي الله كي تميمي تاوى كما كقلت هكا la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah alaihi tawakkaltu kuma ni kaina na dogara gare shi wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin jikin da ya tsara kowane jiki girma cikin jikunkunan da Allah ya halitta wato al'arshi saboda haka wato wanda Allah ka isuwa babu wani mai iya magani ne duk wanda Allah ya isamma ga al'amari ne to babu wani mai iya ganin baya ne wa man yullilillahu amma wanda Allah ke batawa baya ganewa wa ma lahu min hadi wannan kan da mai shiryawa wanda Allah ka batawa in an shekara wa abi sai ya dora diban girman bokaye diban malaman cebu yana diba girman su yadda suke da muhimmanci wuri ne don su wani abin bauta na da ya riga ya jingina gare su saboda haka wanda Allah ke batawa ba mai shiryawa gare shi ku daina zuwa wajen bokaye zuwa wurin boka ba abin kwarai na ba ku daina zuwa wajen bokaye zuwa wurin boka ba abin kwarai na ba irin mutanen nan da ka tahowa ga shiya su sauka gidan wani mai kudi ko gidan wani malami su yi roha ta haƙi su kewaye su shige ciki suna gana da matan mutane ko iza musu yara su ba su kashi cikin roha ba mutanen kwarai ba ne Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa man yahdillah wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam wa man yahdillahu duk wanda Allah ka shiryawa fama lahu min mudillin baya da mai batawa Allah ka samu cikin wanda kake shiryawa alaika Allah ga aziza ashe Allah bai zan magwayi al'amari ga al'amari ne ba hansa ita ce ya zama zuwa abin na na dintikam kuma ciye a kuba min ada'i ga masoya ne li'auliya'i saboda ga min ada'i ga makiya ne saboda masoya ne bala wato Allah azizu wato Allah yakan yi azaba ga kahire don ya kare bayi ne mu duwa da kuwa ganin musulmi kuna ganin awa ana raunana su don suna mutanen allah na wa ku diba ku gani za ku ga kowane wuri kun ka ce kayare sun yawa cikin musulmi ga munafukai nan sun yawa amma duk da haka da mutum ya taba musulmi sai ku ga allah ya yi mai azaba da an taba musulunci ko da kun ga awa ana taba musulmi azaba ɗan lokaci sai ku ga allah ya juya ya mai da abin musulmi adda nasara kahire sun koma ƙasa to dai shina addinin Allah na Allah ka yi haka to ku ci gaba da ta Allah da ibada shi kadai Allah ho yana ya azaba ga makiyanai li yi saboda masoya wa izharul ismil jalil alaysa Allah bayyana ismil jalil wajen alaysa Allah bi mabiyal idmar wurin da yake wuri na na abin nan boye abin nan Ismail jalal ya ce da ta haƙiƙa mazmunul kalam an yi haka nan ne don a tabbatar da abin da magana tabbasa wa tarbiyyata abin da muhaba da kuma tarbiyyar wanda ake jin tsoro din wato wanda ake abin da wanda ake almuhaba wanda ake ba tsoro shi wancan da aka ba tsoro ya kawo ko na kabila ladina mai duni to abin da yasa aka ce alaysallahu bi azizin wato domin abin nan don tarbiyya ga shi wannan da ake ba tsoron wato ko sun baka tsoro bari jin tsoronsu Allah azizu ne kuma Allah zi intikamin ne ma'abuci yin azaba ne ga wanda ya saba saboda ka su bayan Allah musulmi suna rayuwa ne da aƙida da imani ba da yawa suka rayuwa ba ba da ƙarin dukiya da tanadin duniya suka rayuwa ba su da aƙidar imani suka rayuwa don da imani na Allah ka taimakonsu ba don yawa ba inda don yawa ne kahirai sun lunka musulmi sau 999 kahirai sun lunka musulmi sau 999 a cikin duniya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk inda kahiran nan suke ko ina suke musulmi suka tsoro duk inda suke ko musulmi suka tsoro shi ya za ka ji kullum manganninsu a kan musulmi take karewa to duk manganninsu da suka yi tsoro na suka ji saboda haka kuko musulmi ku ji tsoron allah ku yi abin allah ya sa ku ji tsoron allah su suna jin tsoron ku kuko ku ji tsoron allah don ya ƙara taimakon ku a ƙara jin tsoron allah ya gafarta mana allah shi mana jagora wala in sa'altahu wala in سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون to sun bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana annan mujarrad da qaul lalle mutum ya faɗi ɗaya da baki bi anna Allah mawjudun cewa lalle Allah saman mena. wa annahu al-khaliqul qadir kuma Allah shine mai halitta kuma shi adda iko al-hakimu shi adda hikima bi da aqali da fidira ta hankali kawai to wannan laye kafi bai wadatawa illa bittibai ta ta'ala sai ya bi umarnin Allah don ka yarda cewa Allah subhanahu wata'ala saman mena akwai shi shine mai halitta shine mai iko shine mai hikima in dai babu aiki tauhidin ka bai ba in dai babu aiki dole sai ka aiki da kalmar da kafa. dole ne sai ya yi aiki ba karatu ɗaya ba faƙala sai Allah ya ce wala in sa'altahu wallahi in ka tambayi ka kafirai kace musu man khalaqa samawati wal wala wa ya halitta sama bakwai da ƙasa la yaqulunna za su ce maka Allah ne kun ga sun ce Allah ne amma cewar su Allah yayi sama shi yayi ƙasa kun ga sun ce Allah saman mena Allah mai halitta na kuma Allah na da ƙadiru yana da iko har yayi halitta sama kuma sun ce hakimuna da ya yi hikima ya ɗauke sama ya kai ta sama ya aji ƙasa a cikin ƙasa kun ga cikin kalma guda sun faɗi wannan suka ce allah shi ya halitta sama da ƙasa amma wannan bai umarne su ba sai sun yi aiki kurka ce abara aikin mata da to ku ba ni labarin abin da kuke bautawa min dunin layi wanda ba allah ai a tsawari ɗagutocin nan naku alma'abuda bokayen nan naku da kuke bautawa da miyagun malaman nan naku yanzu ku bani labari yanzu in arada ni Allah bi durrin yanzu idan Allah ya nuhe ni da wata cuta kamar rashin lafiya ko talauci ko wani tsoro halbun da kashi fata durri yanzu bokayen nan suna iya ɗebe abin da cutar nan jama'a ku kwantar da hankalin ku ku dibi wa'annan magana can gabacin nan in ana so a yi wani sihiri a kashe wani mutum cewa aka yi a ce gaba a ɗauka boka ko ba haka ake cewa ba daga ko'ina ba aka yi ba to me yasa yi inda gaskiya ne ba su yi cutar da ta samu najeriya daga gabacin nan ba me yasa ba su yi maganin ta ba in dai kashin mutane suka yi ko saba ma suna kashe shi me yasa ba su kashe nan ba sai da an kai wani mutum daga yammacin najeriya abin nan ya tau ya ci zaɓe ya kai me da tosu can da gabacin ba su kashe ba ku zan ka da hankalinku ku gane yanzu haka yin ana so a yi wata ɓanna sai a ce a ce a ɗauko malami a ɗauko boka a ce mai malam. to inda yana iya me yasa abin da ya shahe su ba su yi magani ne ba ba su iyawa Allah ɗaya na ka maganin abubuwa kuma yi da alamarin ku ga Allah duk wani boka banza duk wani boka banza Allah ɗaya a gaskiya shi ka maganin komi da aka ce ku ba ni labari yanzu bokayen nan da kuke bautawa min dunin la da ba Allah ba in arada ni Allah durin idan Allah ya nuhe ni da wata cuta halhun na kashi ta durrihi shin su suna iya kureye wa cutar nan tashi wani jawabu na ansa ita ce ba su iyawa iz la jawaba gairahu don ba wata ansa in ba wannan ba ba su iyawa to tambaya ta biyu au arada ni bi rahmati yanzu idan Allah ya nuhe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin su suna iya rike rahaman nan su hana ta kawo gare ni Wani jawabu na ansa ita ce babu ba za su iya bil idaba mumsikati rahmati wa bi qira'atin wato mumsikatin ai wato abin nan kai abin nan wato bi riwayatin tanwi min kashifatin wa bi qira'atin wato tanwi kashifatin wa mumsikatin kashifatin mumsikatin rahmati wa nasaba ma ba'dahu rahmata to tunda ku kun ci allolinku da bokayenku in Allah ya yi da cuta ba su iya ɗebe mai ita in ya nuhe da rahama ba su iya hana ta kawo gare ni to ku jaye min bokayenku da nan kulka ce hasbi Allah ni Allah ya ishe ni ku jaye min bokayenku hasbi Allah ni Allah ya ishe ni Tun da shi ɗaya ka iya ɗebe wa mutum cuta yau in ta same shi yau duk ina bokayen da aka cewa ina su malam gobe da nisa suke duk da abin nan arewa ta cika da su duk ina suke an ka to ana ta kakkashe musulmi duk ina gobe da nisa ba sai sun ka kashe tun yau ba sun kana mai kai gobe da masu allon kare duk ina suke ashe duk ƙarya ce babu wani abu duk da harata sai ka ga mai allon kare ya sheko da gudu ya yi jifa da allon kare mai gobe da nisa ya yi sheka ka ka a kashe shi amma kuma don shigantaka ya toye ce wai ku wadda kuka ne nan bayyewa haka nan ba a zama babu taimako kai mi da taimakon ka mi ya ɗaya on haɗa maka wai ba a zama babu taimako kai taimakon ka mi ya on haɗa maka mutane ku rika unhani da hankalinku bokaye banda damhara babu abin da suka yi babu abin da suka yi duk 'yan damhara ne ba abin da suke yi ba banda damara a damari mutum a anshi kuɗi nake da haka Allah ya ce tun da dai ba su iyawa kulka ce hasbi Allah ni Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalu mutawakkilu masu dogaro duka ga Allah suka dogara. don haka ni na dogara ga Allah kuma ku dogara ga Allah ni na dogara ga Allah kuma ku dogara ga Allah ko ban dogaro ga gwamnati kuna ta bacinta wallahi wagga irin gwamnati wallahi ni ban gane gwamnati ba a wallahi gwamnati gara ta dore ka kai ka da sani ta haka yi don ai can dore ba magana ma a baka kuɗi ka kai ba diba ka kai ina za ka sheka ka tsere kullum abin da ka tunani ke da ka doka ce wa gara wancan matsayacin kai da ya tawakkuli abba kada da Allah shi yasa ka ganin komi bai isa ka inda ka dogara ga Allah da abin da ka samu ya ishe ka don Allah na da komi yanzu haka magana gada aka yi cada kayan gada aka yi wasu ba sa ana yanta kuma talakawa ne amma ba san da ita ba duk abin da suka so Allah na ba su wanda za su yi komi suka so Allah na ba su wanda za su yi saboda sun dogara gare kai ma dogara ga Allah ka ga ikon Allah ma kai ma dogara ga Allah ka ga ikon Allah saboda haka alaihi ya tawakkalu mutawakkilun duk masu dogaro ga Allah suke dogaro yatiqu alwatiqun masu dogaro ga Allah suka dogaro fa bil hadisi cikin hadisi ya ce annabi ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga Allah ya ce man ahabba duk wanda ka so an ya kuna aqawan nasi ya zama cikin mutane yayi kowa karkarhi wala ya tawakkala ala Allah ta'ala lalle ya dogara ga Allah duk wanda ka san ya zama ya yi kowa kai hito ya dogara ga Allah kada ka dogara ga gwamnati gwamnati ba ta kanta haka kai ba gaji gwamnati tana tsuwa babu kuɗi ko kai ba kaji ba ka jin hetur ɗin da ma aka amfani da shi tun rar da an ka fara tuni hetur ba a taɓa shekarar da fetur ya koma ɗan cino ka bana ba kai ba ka ana ta magana in an daɗa nan su ɓalle can in an rufe can su ɓalle can har ya zama abin da aka tasowa dan tsinana to te ka dogara ga gwamnati ka ku gama yawo dogara ga wanda shi adda gobi da gobi Allah ke kenan subhanahu ala duk wanda ka san ya zama yayi kowa kai manzo Allah ya ce ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala wa man ahabba an yakuna aganan nasi wanda ka san ya zama yayi kowa wadata cikin mutane ga ka ba ka da ko ɗari mutane na haɗin yanzu kan kuɗi sun koma ga malamai ko ba kuje su eh. ga malami bai da ko ɗari amma masu kuɗi na faɗin kuɗi sun koma ga malamai abin da ya sa annabi ya ce wanda ka sun yi kowa wadata fal ya bi ma fi lahi azza wa jalla aw saqu mai mimma fi yadihi ya zama ya hi dogara ya hi amincewa ga abin da aka hannu Allah bisa ga abin da aka hannu ne yanzu yin rika kuɗi yana iya sadaka da dushi aiki alheri ya san akwai sauran Allah gobe Allah na iya kawo mai to in ma Allah irin wannan dogaro ka yi kowa wadata sai ka ga mai kuɗi bai iya abin da kake yi bai iya abin da kake yi to ka dogara ga Allah in kana so ka zama mai ƙarhi a cikin abin nan al'amura wa mana habba in yakuna akraman nasi wanda ka sun ko zama ya yi kowa karama cikin mutane da daraja falayyattakin laha azza wa jalla ya ji tsoron Allah inna akramakum inda Allah ya taka ku lalle wanda yi ku karama wurin Allah shine wanda yi ku tsoron Allah ya qaumi i'malu ala makanatikum قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من فيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم يا مزا الله صلى الله عليه وسلم كتي يا قوم اعملوا على مكانتكم يا قوم متانينا duk bayanin ga da ni muku in muku gane ba to ku je ku yi aiki ga naku matsayi ne in je in yi aiki ga nawa matsayi ku ku je ku yi aiki ga naku matsayi da ni da ku kowa ya je ya aiki ni matsayin bawan Allah nake da aikin da aikin Allah nika aiki da magana Allah nika magana to ku ko ku je ku yi aiki da da, da magana shedan kuka magana da aikin iblis kuka aiki kowa je ya aiki da nashi matsayi e amalu ala makanatikum ku yi aiki ga naku matsayi ai in inni amilu ala halati ni ko zan yi aiki bisa ga nawa hali fa sawaba ta'lamuna man ya'ti ya azaba hakika za ku san wanda azaba za ta zo mai ya kuzi ya kunyata shi wanda azaba zai zo mai ya kunyata shi wa yahillu alaihi azabun muqim azaba tabbatacciya ta sauka gare shi to za ku sani ku je ku yi naku aiki na sabon Allah ni in je in yi nawa aiki na sabon Allah za ku san wanda azaba za ta sauka gare da'ima wato ai da'imun muqimun wato da'imun adaba da waman huwa na da shine azaban wuta inda mutane suna tsayawa suna lura musamman musulmi da wanda yake zaune cikin musulmi da ya yi ma'alla kuniya hadda mutumin da ba musulmi ba ba ya san ya koma kasarsu a cikin najeriya ya haisan ya zanna cikin musulmi don ya ci riban musuluncin hadda wanda ba cikin musulmi yake ba ya haisan ya zanna cikin musulmi wannan baiwa ce wannan baiwa ce duk wanda ya samu kuɗi sai kaga yana kokari ya shigo arewa ya sai gida ya zo kaduna ya sai gida ko ya je abuja ya sai gida amma mu kaga yana kokari ya samu kuɗi ya tahina haka wajen ka haɗa gata nan baya-baya gare ta sai gida wa kun ka gani haka nan kai yanzu daga birnin kai kana zuwa can ka sai gida to ku lura da baiwar da Allah ya muku ku yi mai godiya Allah ya ni'imta ku ya muku baiwa yanzu ka shigo birnin kabi ya an jima kaɗan ka shiga gari ka diba bakin gode bi ka gaga mutane nan kwakwanci shiga gari ka gani to na haka inda ka gani ana ɗan nuna ga ce ka gani ko mutum kuna kana gani da tsaye ko ga hanya ba ka gani mutum na ta yabale ka gani kwanci ko ga hanya ba ka gani ne yana tahiya da dare balle ka gane kwanci ku yi ma Allah godiya ku bar rena wato ni ina son ku rika zagayawa kamar da ƙur'ani ka ce asiru fil ardi ku yi tahiya cikin ƙasa ni ina son ko ba ku da aikin komi ku ɗauki mota haya ku ɗauki mota haya ku je kai mai mota ku ya kai ku ku shiga ɗaya ku zagaya ku auna ta da birnin kabi ku gani ku ce ku gani in ka dawo in Allah ya so kila sai ka wata guda kana azumi na godiya ga Allah saboda kaga abin da baka sani ba ku zagaya ku gani mana ku shiga ku zagaya ku gani in ma kana so ka ga abin mamaki idan ka tashi ka bi abin nan bi in ka tashi daga nan bi ta ibadan idan ka je ibadan ka bi jabawadi an ka je jabawadi bi wace hanya ta ikwai gari can ta sama bakin ruwa zagaya can ka biyo ondo daga nan ga hanya nan ka biyo ondo in ka dawo ondo daga nan ka koma yankawa ka ɗauki wacce hanya ka yi wari ka zagaya kai wata guda kana zagayen wuri ta da guzurin ka shi in ka dawo kai ka ba mu labari muna baka hiliyoyin ga <laughs> muna dan dagata da wa'azi ka dai mana bayani ka zagaya ka gani da ka ce ka gani ka dawo kana gode ma Allah duk abin da kake ji magana ce ni'ima tana inda take kuma saboda musulunci na aka yi muku ita ba da wani saboda musulunci na aka yi Allah ya gafarta mana Allah shi muna gafura ya ce wa ya hillo alaihi azabun maki ah, wato azabun ho azabun nan. wa kada aka zahun Allah Allah ko ya kunya ta kahire a wannan lokaci bi badare wa kadhalika yukhzi kullal mutakabbirin haka na Allah yake kunyata duk masu girman kai an ayati lahi daga ayoyin Allah ya Allah bai asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ma alimna mina wa ma lam Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu ni'imomin ga da ka yi mana Allah ka taimake mu mu gode wa ni'ima da ka yi mana Allah ka taimake mu mu gode wa ni'ima da ka yi mana kuma ka taimaka mana mu gane ni'imar kuma Allah ka shirya mu shirgabannin Najeriya kuma Allah ka daidaita su ga hanya kama daidaiciya Allah ka ba su lahiya cikakka Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta saboda girman ka kuma Allah ka ganar da su matsalolin Najeriya matsalolin Najeriya Allah ka ganar da su matsalolin Najeriya kuma ka yi musu muwafaka da hanyar da za su bi duk su gyara su Allah ka sa aljanna makoman nan ga mu kwana insha Allah Tani الرجيم بسم rahmanir rahim الرحيم alaikum wa ورحمة wa وبركاته algafar tamalan ko ya halatta mutun shi sallar farilla ko sallar nafila biyu ko uku da taimama guda to sallar nafila ita idan mutum ya yi taimama in yana nuhi zai tashi shi ta sallah to in dai eh? Eh. in dai abin da lalurar taimama ita ce ta kama shi to zai iya yin sallah ko raka a nawa yakan yi in dai yanzu zai kama gaba dai to ko nawa yaka iya wazi in dai lalurar taimama ta kama shi sai dai in bata kama shi ba abin da yasa kun abin da yasa kun kaga cikin adar yace ba zai yi taimama shi fila ba in babu lalurar komai aka ne amma in akwai lalurar ta tilasta mai taimama to zai yi taimama to ci gaba yace ko sallar farilla ha mutuna yin sallar farilla ma kana yin taimama in yanzu abin na lokacin sallah yayi ba kai in kana zaton ka samu ruwa in ka tabbatar da ka samu ruwa to sai ƙarshen lokaci yayi baka samu ruwa ba sannan kaka taimama kai sallah in ka ɗebe ɗammanin samun ruwa an faɗa maka abadan babu ruwa ga hanyar nan kuma ba ka da su to warkon lokaci kaka taimama kai sallah in kana da ton ka samu ruwa to sai tsakiyar lokaci aka sallah wanda ka zaton ya samu sai tsakiyar lokaci aka sallah kana hada sallah biyu ta farilla da taimama guda ya danganta in ranko na taimamat in sallar rankota in sallar rankota to ya halitta ka yi taimama ka yi sallar azur da la'asar idan ya kasance rankona za ka yi amma kamar yanzu ka yi sallah a zuhur taimamaka tana nan ka yi ta jira allah asa ta yi ga mazaban malikiya ba a yin haka don cewa sun ka yi allah ya wajabta ma ka biɗi ruwa ga sallah a zuwa wadda ya wajabta ma ka biɗi ruwa ga sallah a zuwa haka ya wajabta ma biɗa ruwa ga sallah asar. don haka in ka yi biɗa da azur ka samu ba ka yi taimama ka yi sallah lokacin da an ka ce ka yi sun ka ce to in an jima illa asa ta yi allah kuma ya wajabta ma biɗa ruwa to ba ka taimama sai ka bida baka samu to don haka ba ka yin taimama guda ka ce yan an jima ban bida wace sallah an wajabta ma bida ruwa ga nita. wannan shi a mazhaban malikiya Allah ya taimake mu algafar ta malam muna neman ƙarin bayani game da abubuwan da ake so mai itikafi ya aikata da waɗanda ba a son kuma shi aikata ya aikata ayyuka alheri kai ya aikata ayyukan sharri abinda aka son shi kenan yana itikafi algawa ta malan ko ya halatta mutum ya tasbihi da tasbaha wace irin tambaya ta <laughs> ya ce wai saboda wasu na cewa wai bid'a na ba a yi in ka ji mutum ya ce rika tasbaha bid'a ta dan bid'a ahli sunna na ganin hadisi sahihi ya ce bid'a na in ka ji mutum ya ce bid'a na dan bid'a na wani ra'ayi na aggare ba sunna annabi ce in ya matsa ma ka ce mai kana tambaya dan Allah da zuma dubu goma ne wacce ina basuwa wani asamin na ni basuwa ce wajen tafsirin muna azo zuwa la'asar yanzu da na taso cewa duk mutumin da ya samu hadisi hadisin da ya ce annabi ya ce ka a yi tasbihi da tarbawa to a kawo mai hadisin na ba shi dubu goma a kamar hadisi in dai annabi ya ce ka a ja kuwa dubu goma lahiya lauda an kawo shi allah su zaba su amma ita ta zuwa, kowa ka son karin bayani gare ta ba nan na zo ni karanta muku na jin kowa na haɗin haɗa hadisun sahihun haɗa hadisun sai ba nan na karanta muku gaba gare ku to shi mutum bai yi karatu ba sai ya ce ba aiki da sunan annabi annabi ya ga abu ya tabbatar ni babban abin da ban sha'awa game da turba hadithi annabi da ya ce ni'mal muzakkiru as-sabiha ma dalla da mai tunatarwa tasbaha ni wanga yabo da annabi ya mata ma yana cikin abin da ka birge ni game da tasbaha ni'mal musabbi ni'mal muzakkiru as-sabiha kuma mai litayi da ya kawo yace hadisu sahihun kuma in takamar mutum hadisi na taba gani cikin abin na tamamul minna albani yana cewa sahahahu sayudi sayudi ya sahaha shi babban abin sha'awa hadda albani ya amince wa sahahahu sayudi saboda haka hadisi sun inganta ni ina gaya muku koyi aiki da sunna ingantacciya ni ina gaya muku koyi aiki da sunna ingantacciya don ku huta da maganar da ta saba musulmi ah. sunna in ta inganta ku yi aiki da sunna ingantacciya ku rabi da gargajiya cewa wai don kun saba da rashin yi wai ba za ku dawo ba shi ahli sunna ba da ya ga sunna duk kama ya kai riki ahli sunna saboda haka ku riki sunna annabi mu sunna annabi ita ce mazabar mai gidanmu wato malaminmu imamu maliki ya ce idan hal hadisu ba huwa mazabi a cikin wani littafi ya ce abin nan na mutu ko ina da rai in dai hadisi ya inganta ni shi a mazhaba ta kakka yadda ka ga hadisi ka ce wannan ya saba mazhaban maliki ya ce na hane ka ka ce wanga shi a mazhaban maliki saboda ka mu ma mazhaban mu hadisi da zara hadisi ya inganta to shi ne mazhaban saboda ka ni na karanta waɗanga hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ba sha biyar ba game da game da tazwara ni na karanta amma gaskiya har yanzu ban ga wanda ya ga hadisi guda da annabi ya ambaci sunan tazwara ya ce ka kujata amma dai can wajajen ku kuma su tambaya in kun gane da Allah ku kawo mai shi kuma ga goro hmm. da goron dubu goma hmm. ku kawo mai shi eh to abinda shehu dan hodiyo da yawa gudu yawo da tazbaha ana kana tiya kana ja yace don gudun riya in babu riya gare ka babu laifi in babu riya babu laifi shi shehu ce don gudun riya su shehu dan hodiyo kun san su ahli sunna su tazbaha a bikiyar sata ta shehu dan hodiyo abokin tazbaha don haka yace shi abinda dai ya kawo gudu riya don haka ya ce kakkarika ta kana tahiya kana ja don gudun riya rataya ta goya ya ce kuma kakkara ta ya waya don gudun riya kakkara ya ta yaga hannu don gudun riya ka sa aljihu amma dai in ka samu duk inda kake wurin zamanka jawo a bikka. ka ce subhanallah subhanallah subhanallah idan ka ce subhanallah ya guda lada goma aka baka duk lada guda ta yi kebi da sokoto da zamfara yau to goma za a baka in kace subhanallah don haka annabi ce ni'mal muzakkim ma dalla da mai tunatarwa ga zikiri asabiha tazbaha ba wata siba da gare ta wanda ba haka nan na biya. in aka ce bismillah ya dago da aka saki bismillah sai a sadi kawo ban sani ba taku ko kaka take ita ya an kashe subhanallah ko da dana aka saki ko kaka duk kaka taku take haka nan take wani sani duk gudana wai wani ya ce wai an ce ta zuwa wai inda an kai ta wasu mamalin ta suka wai kiristoci sun fara a lamarinta ina ji a kiristoci na janta ai kiristoci na sa shadda su ta yi cuci kai ɗebe ta ta yi tsirara ɗan gusa <laughs> ai dan kiristoci na yin abu in suna ta inganta ga abu bari dibin kowa dibi annabin ka mu annabi an ka aiko mana ba kiristoci ba haka mu inda suna ta inganta ya haɗi mu inda ya inganta abu guda za ka yi mana ka zo da abin da zai ije mu daga wannan in ka ce ba a yi to kawo mana hadisi guda da ya ce ba a yi wanda ya ambace ta zaba ya ce ka ajata ta. kuma wannan asamen da na ba su aji gada ga kuma na ba ku shi kuma na ba ku shi eh area area gabin nan don ka dora yi don a ce kana yi shi are lalle eh don a ce kana yi Allah ga gafarta mana amin Allah shi mana jagora amin wato ku yi kokari ko bi sunna annabi ko wato shaytan yana da hanyoyi da ya kabatar da mutane duk mutanen da ka yin zikira Allah Allah ya ce a cikin hadisi ingatacci ana ma'a abdi ma zakarin ni ina tare da bawa muddin ya tunani wata harraka bi shafata mu lebo na biyu sun ka motsa da zikiri na ina tare da shi to in ana yin hakanan nan shedan ya san za a kasai to saboda haka sai ya biyo duk wata hanya babu dalili ko guda sai ya biyo hanya ya kodo ko ya haya ya kodo ko ya haya ya ko shigo da su yana cewa kun ga tazwahar ga duk mutum ya tuna da ita tana ga hannu ne yanzu yana cewa subhanallahi don haka ku ce ba ta da kyau shi kan ya san bai iyawa sai ya ɗauko wasu cikinku ya ɗauki abi ne ƴan haya shina biyan su da son rai suna towa suna cewa ba yi duk kai zikirin Allah abin nan ɗan ah, sai shi zuƙi kama wadda mun ka karanta da ku cikin sayyid bukhari sai ya ja ba in kan matsa sai ya ja yana nan bisa ya yayi wani haka in ka ce su subhanallah sai ya jayi in ka ce su subhanallah sai ya jayi har ya hita da ka yi shiru baka ce komai sai ya dawo shi kuma mai wani bisa zuciyarka haka mun ka karanta da ku gudun kuma malam ta zuwa na sa ka samu nishadin kayan mai yawa ba don shi ne sahabbai abu huraira abu guda gare na tarbawa littafin nan da na karanta muku ba ku ga kodawa da adabubuwa ba ba ku ga mata annabi buhu wa gare sa na tarbawa kun ga wadda yawa fada kowace dai sai ya ce kina so in shirya ki ga tasbihin da yawan ga sauki ke ce subhanallahi wa bihamdihi da halki wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalmati na faɗi wannan so ladar da a bane ta tara ladar da an ka baki munzil yau ko ba haka ya faɗa ba kun ji ya ce mu wata kake ko ta zuwa ki ko ko shi bai iya hali ga tazbaha ba ya ga tazbaha gida ne bai hana ba wa wani matsayaci zai ce to ai waccan tazbaha da ɗayan bino an kai ta wagga ko da wani abu an kai ta shin da an kai ta da ɗayan bino shin bambanci gare ta da waccan koko ya eh, an ka ce subhanallahi me aka cewa me aka yi da guda aka saki wanda aka saki wancan koko me aka yi wai shi maciyaci kawai waccan da ɗayan dabino an kai ta saboda ya rasa inda zai shiga ga hadisai ya ga ingatattu na tsawaita magana a kan tazwa domin muhimmancinta saboda tana taimakawa ga dikiri duk abin da ka taimaka muku ga aikin Allah in dai ba Allah ya ce ka aishi ba to ku yi abin in zai taimaka muku ga aikin Allah